yau alhamis sha hudu ga watan biyar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu kuma ya yi daidai da takwas ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha da ishirin da biyu ga mu cikin wannan littafi mai tarin albarka na almiskul asfar sharhul kitabul akhdari mun tsaya rada ita shafi ɗari da goma sha shida haka ne ku? da sha hudu ne? almazuyu ko? na hudu kenan ya ce almazuyu li hadithi ali radiyallahu anhu qal كنت رجلا مضاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية لأبي دودة ليغسل ذكره وأنفيي وغسل الأنفيين قد حكم عليه جماعة بالشذوذ yace shi maziyi dalilin wanke shi akwai hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ka kare yarda da shi Ya yace kuntu rajulan mazza'a ni mutum ne mai yawan fitar da maziyi fasta hayatu sai na ji kunya an as'ala rasulallah in tambayi manzon Allah limakani ibnatihi ne saboda kasancewar yarsa a gurina ina aure da ita fa martul miqdad bin al-aswad sai na umarci miqdad dan aswad Alahu ya tambaya min shi game da hukuncin maziyi fa qala sai ce ya gasilu zakarahu ya wanke zakarinsa wa ya tawabba ya alula wa fi riwaya li abi dauda a ci da abi dauda li yagasil zakaraka kace kamar aliyu ne magana sai ce li yagasil zakaraka wanke zakarinka wa unsa yayi a li yagasil zakarahu wa unsa yayi ya wanke a zakarinsa da walakensa wa gasalul unsa yayi kada hakama alaihi jama'atun bishuru wannan maganar cewa a wanke maraina malamai sun ce wannan magana shaz ce ta fita a layi ba ta ciki an gane ba maganar manzan Allah ba ce wannan shi ne hukuncin wanda mazi ya fita masa in ya yi alula sai ya sake kuma bayan kafin ya sake alula sai ya yi ɗahara kuma ɗahara zai wanke gabansa gaba ɗaya amma banda marainansa ko na biyar alwadai shi ne wadiyi قال ابن أبي زيد في الرسالة ابن أبي زيد القيرواني يا فتاة لتافن سنة رسالة يتي وأمل ودي أما شي ودي كو ودي كو دم دمون كرنتا وانشان ساتي فيجب منه ما يجب من الوضوء ينا وجبا غمتون أبنك وجبا غالو له ياسا عليه أن ياسا ودي أكن تقالي لأنه خارجا من السبيل domin شي ما yana fitowa ne daga waɗannan hanyoyi guda biyu wali ibn abbas da kuma maganar ɗan abbas radiyallahu anhu ma huwa almani yace shi mani ne shi mazi shi wadi wal mazi wal wadu da mazi da wadi yace duk hanya guda ce fa amma al mazi wal wadu fa innahu yaghsilu zakarahu wa yatawabba hukuncin su daya da da wadi da mazi wali kauli ibn mas'ud fil wadi al wudu yace in wadi ya fita alula ce za a saki ba wanka ha'un qafun din sunan littafi ne haq an gane ku? ya faɗa mujalladi na ɗaya shafi 186 sai ci gaba da bayanin akan mai littafi yanzu sadun din magana mai littafi ne sai ce awal asbabu sababi na sake na warware na warwarar alula annawmu faqil bacci mai nauyi wal ijma'u da suma was da maye wal jununu da hauka wal qubla da sumba wa lamsul mar'ati da shafar mace in ƙasa da lazata idan mai shafan yayi nufin ya ji daɗi an waje da hako kuma ya ji daɗin babu niyya wa masu zakari da shafar al'auran mutum bi baɗi da kafi da cikin tafin hannu duk waɗannan abubuwa sabab ne na warware alulan mutum sai ce algarib wato zai sharhi al al-ijma'u in an ce al al-ijma'u ko su ma faƙadul his shine mutum ya rasa ji ji amma na sha'ur na jiki ba jin kunna ba eh, mutum zai daina jin kamar ma ba a yake ba wal harkati ya daina jin motsi ne aridin saboda wani abu da ya faɗo masa idan an ce sukur menene sukur shine batul akli Ɓacewar hankali hankalin mutum ya bace wa ikhtilatuhu min ash-sharabi wal muskir ko kuma hankalin ya cuɗanyi da abin da mutum ya sha na maye wa qad ya tare insanu min al-ghadab so da yawa fushi yakan zo mutum idan ya sha giya aw da ishq ko ishq an san ishq ko soyayya ka so abu ya wuce hankali shi ake kira ishq ashik an gani akwai wanda za a ce ba shi da lafiya soyayya ta sa masa rashin lafiya an gane shi ne aishin soyayya da za ta fidda kai a hankali a ce kai wani bacin hankalinsa yake ba to wannan soyayya ta duk soyayya da ta wuce hankali ana kiranta aishin shi yasa in aljani ya abin nan ya shiga jikin mutum ake cewa ashir ne da shi ko yawwa awul kuwa ko karfi awul zufur ko kuma dinnan fita a cikin hayyaci yuqalu ana cewa akazahu sukurun sha shababi ana cewa mayan ƙuruciya ya kama shi awil mali ko a ce kai wannan wani fa ya bugu da kuɗi kuɗi ya bugar da shi awil sultan ko a ce kai wani fa kujerar nan tashi ta makantar da shi ya haukace awil nauni ko ko banci duka abu ɗaya ne aljunun sai junun hauka almajanunu mahaukaci shine azahibul aqal wanda hankalinsa ya tafi au fasiduhu ko hankalin ya lalace shi ake cewa mahaukaci wal jam'u in ana so a faɗi mahaukata da yawa sai a ce majani mahaukata da yawa kenan al qubla idan an ce qubla shine allaf allafmatu harshe ya fito ya taba kumatu ko harshe ya fito ya taba harshe shine lafma harshe mutum ya fito ya taba kumatu an gane ko takunu fil khadd aw al fam ana takan kasance a kumatu ko kuma yana fammu ko baki duka sun bani ana kiransa kis ko shi ma yana warware alola annabda sai jin daɗi idrakul mala'imi riskar abin da ya dace min haisu innahu mala'imun ta yadda ake ganin daidaituwa ka da'amil hulu inda hasati zauki kamar mai ɗanɗana gishiri yayin da ya ji zaƙin gishirin ya yi daidai ko bai yi daidai ba an gani to shi ake kira lazza mutum ya ji daɗi a cikin zuciyarsa idan ya sumbaci mace ko ya taɓa ta ko ya rungume ta an gane ko shi ne lazza ɗin wan nuru inda albasuri ko haske yayin gani wa husulul marju'u inda alquwwatul wahamiyya ko kuma abkuwar abinda mutum yake ƙauna yayin da wata ƙarfi ƙarfi na na ɗimuwa ya zo masa wal umurul madiya inda alquwa ko kuma al'amuran da suka wuce yayin karfi alhafiza wanda mutum yake yayi taltazzu bi tazkuriha mutum ya dinga tunawa ya dinga tunawa har daɗi ya zo masa a cikin zuciya an gani mutum kan iya tunawa da maganar matarsa har ya ji daɗi ko ba haka ba ko ya samu wata makareciya wacce ta iya surutu da dinga ce masa wai baroro baroron cikin zuciyata in ban ganka ba bana iya barci ko eh shi kuma sai abin nan ya tafi nan wannan to wannan kaga in ba sa ba ƙarya take kawai tana so ya saya mata waya ne <laughs> shi ne taltazu bi tazkuriha ya dinga jin daɗi in ya tuna ta wal ladzatu dibu amu shay in an ce lazza shine jin daɗin ɗanɗanon wani abu ko ka ɗanɗane shi da his naka hannu ko baki ko tunanin ka ya ɗanɗano maka shi ka dinga tuno abin ɗanɗanan abin ka dinga tuno shi yana sa maka jin daɗi ko sha'awa sai alkafu dama ai shi shafa ana yi da tafin hannu ne ko sai ce arrahatu ma al'asabi shine mutum ya shafa ya huta tare da yatsu in mu'annathun an ce an kira shi mu'annath wal jam'u kufufun in ana so a ce tafuffuka da yawa sai a ce kufu wa akufun ko ko tafi tafi da yawa to zai sharhin wannan magana da kuma dalilai da yasa ya ce waɗannan ababa suna warware a lola da sukuru da ai da igima'u suma da maye da hauka da ƙubla da jin daɗi sai ce lamma faraga rahimahullahu min hukumin kharij min albadani yayin da shi ne littafi ya gama kawo mana hukuncin abin da ya fito daga cikin jiki shari'a sai ya fara fi bayanin hukumin ma la ya kharuju minhu abin da ba daga jiki yake fita ba wa huwa ma yakunu sababan min fil hadathi shine abin da yake kasancewa dalilin hadasi annawmu sai fara da barci annawmu thaqil bacci mai nauyi kasiran dan gajeren bacci kana am tawilan ko mai tsawo inda yayi nauyi har ba ka fita cikin hayyacinka to yana warware alula wa ammal kafif amma bacci sassauka kasaru shine gajeren bacci au dala ko da yayi tsawo fala yanqudu baya warware alula ko da ka daɗe kana yi amma duk wanda ya shigo ka ji abin da ya shigo ka ji abin da ya faɗa inda zaka farka cewa ne ka yi baccin ce a ba wani da wani sun shigo nan ba to ai din na ji abin da kuka faɗa wannan ba bata warware ba an gane ko falayan falayan kudu wannan munaqidun bacci yana warware alula wa zalika liqaulihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa sallah suratul ma'ida aya ta shida wa qala malik imam malik yace inna zalika idza qumtum fil idan kun tashi daga kwanciyar bacci yani annoma bacci qala zarqani imam zarqani yace wa hadha tafsir wannan fasara muwafiqun ta dace li qawli aktharu ahli li qawli aktharu salafi ta dace da maganar mafi yawan magabata an gane ko idan har mutum ya yi bacci ya fita cikin hayyaci to kaga bacci ai ba najasa bane amma sababin fitar najasa ne saboda ido yana tare da dubura ne da zarar ido ya rufe dubura sai ta buɗe ke sa a hadisi mazala za zamu karanta a gaba ce wuka ido igiya ce ta dubura idan kai barci sai igiyar ta sake ta an gane sai duburar ta buɗe saboda igiyar da ta ɗaura duburar ta riga ta ta sake wani hadisi na bin asal da hadisin safuwa dan asal <clears throat> kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna mazala yana umartar mu idza kunna fi safar mun kasance cikin tafiya Allah nan zai akhifafa na karmu cire kufayen mu salasata ayyamin kwana uku wa layali uku wala yalihin da dararan illa min janabatin sai in janaba ta samu mutum walakin min gha'idin wa baunin, wa naunin, amma dan barci da bayan gida da fitsari da barci wannan ba a cire kufi mun yi bayanin kufi wancan satin ko yawwa wala hadithu ali da hadithun ali radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al'ainu ka'us faman nama fal yatawadda ido shine igiyar dubura abin da ake kira sahu shine dubura an gane to wika'u igiya an gane al'ainu shi ido wika'u shine igiya na me na sahu da dubura faman nama duk wanda ya barci fa ne tawadda ya alula saboda yanzu da mutum zai kwanta kusa da kai yana barci idan hutu ya muso zo masa ba zai san ya fita ba saboda wannan igiyar ta riga ta saki dubura ta buɗe ba zai iya controlling a kanta ba saboda haka ido yana da alaƙa da me dubura shi yasa yan luwaɗi suka fi kowa rashin kunya a duniya saboda duk waɗannan na abinan dugon da suke sa mutum ya ji kunya duk ya tafiyar da su a luwaɗi sai ga bashi da kunya ba abin da ba zai iya yi a duniya ba duk wani abu na tsara yan luwaɗi suke fara yin shi to abun kunya ne kaga dan musulmi yana kwaikwayon sa wandon su ko america nan duk da kake gani suna sabula wando yan luwaɗi ne wannan shine alaman aikin su sabula wandon nan da zai ga wani anan mutum shi bai san kawa ba bai san sauka ba wai shi ya ga arna suna yi shi ma sai yi Allah ya kare mu to amma ba laifin matasan bane laifin iyayen da muka haife su ne bai kamata ka ga ɗanka cikin wannan shiga ka kyale shi ba ko ka kira shi kai zo wani irin sa wando ne wannan ina sake ganin ka da shi zan saɓa maka ko ba haka ba to wannan hukunci ake kuma har mutum zai zo ya sallafa da irin wannan wanda saboda bai san doka ba eh ba kyau wa amma al-khafifu amma shi bacci mai sauki fala yanqudu al-wudu baya warware alula lima rawahu nafi'u da abin da nafi'u ya rawaito anna ibnu umara radiyallahu anhu ma kana yana mujalisa shi ɗan abdullahi dan umar yakan yi barci zaune kuma yusalli sai kuma ya tashi ya salla wala ya tawabba ba ya sake alula kenan idan baccin nan kamar yadda muka faɗa idan ba da nauyi kana jin abin ake yi ba sai ka sake ba hadisi anas da hadisin anas radiyallahu anhu qala ashabu rasulillah sabon maza Allah sun kasance sallallahu alaihi wasallama yantaziruna al-isha suna sauraron annabi ya fito shi sallar isha hatta ta khashiqa ru'usuhum har kansu ya dinga karkacewa saboda gingidi sun bai salluna annabi ya fito ta shi sallah wala yatawadda'una ba sa sake aluna rawahu muslim dona qawlihi takhfiqu ru'usuhum arwayar muslim da kawo takhfiqu ru'usuhum ba cewa kansu tana karkacewa haka illa annahu zakara sai dai ya ambata cewa ya namuna suna bacci badalu yantaziruna al-isha'a a maimakon cewa suna jiran sallar isha a ta kafi sahun har kansu ta dinga jujjuyawa fadallat hadhihi al-ahadith wadannan hadisai sun nuna ala annan nawma laysa bi hadath shi barci kansa ba shine hadasin ba wa inna ma huwa sababun shi sababin fitar hadasin fa idza kana sahibu khafifun nawm idan mai yin bacci ya zama ya yi sassauƙan bacci au jalisan ko yana zaune mustasfiran ko sadan makhrajahu ya iya toshe mafitar wannan hadasin lam yantaqid wudu'ahu alulasa bata warware wallahu a'lam inda ya kada ya controlling din duburaka to ba za ka sake alula ba alulaka tana nan ne jalisan au jalisan mustasfiran sadan makhrajahu an gane yana mai sane da abin da yake fita daga mafitarsa lam yanta kiburu a huwa Allahu alam to sai na biyu da na uku da na hudu wanne ne na biyu wanne ne na uku wanne ne na hudu eh, Al-Jununu, Al-Qubla, al ladha Al-Kaf sune as sukur wal ijma'u wal junun ko ya ambaci maye da suma da hauka hadhihi min al-asbab al-mu'addiya ila khuruj al-hadath wadannan sabab ne da suke kaiwa ga fitar hadasi ko wajaba min al-wudu wanda alula ke wajaba li'annahu in zala al idan hankali ya bushe biha da su, in taqabala wudu'u ijima'a. idan har hankali ya fita daga maye ko daga suma ko daga hauka to alula ta warware wa qad alhaq alhiqu bin nawm sai suka riskar da bacci akai domin shi ma yana tafiyar da hankali al mustaqilu bacci mai nauyi li jami'i taghdiyatu bainahum lil aqli domin shi ma yana lullube hankali shi bacci fa fi naqiratin bi tariqil aula to shi shikenan ko fahiya naqiratu ita baccin tana warware alula bi tariqil aula ya ma fa a ce bacci ya warware alula tunda buguwa ai bata kai bacci gusar da hankali ba to sai aka ce buguwa tana kusar da tana gusar da hankali ba wai giyar ce ta ta tafiyar da alolar ba a'a hankalinsa da ya gushe shine ya tafiyar masa da alola to min babu aula kuma a ce bacci ya fi tafiyar da alola domin bacci mai bacci ba a haɗa shi ma da mai maye ai wajen rashin hankali yawwa na biyar sai ce alƙublatu in kanar bi lazzatin ita sumba idan da jin daɗi aka yi ta ya hadisin ibn umar radiyallahu anhu ma al-mutaqaddim saboda hadisin dan umar da ya gabata fi lamsu game da shafa wa li qawli ibn mas'ud da magana dan mas'ud radiyallahu anhu man min ar rajuli imra man min ar rajuli imra'atahu wudu yana daga sumbar mutum idan ya sumbaci iyalinsa ya sake alula wa amma in kanar bidoni labba fala na qada idan wannan sun bar babu jin daɗi to babu warware alula li urwa to dan hadisin urwa da an aisha ta radiyallahu anha annaha qalat ta ce inna rasulullahi lalle manzo sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atahu ya sulbaci mata matarsa matarsa min nisa'ihi yayi sun daga matansa thumma kharaja ila salati sai fita zuwa sallah walam yatawadda bi saki alula ba amma a hadisin ta ce fa amma waye a cikinku zai iya kamewa irin na manzan Allah ai babu to da babu ko kaga kar ma ka fara ita ma kar ta fara maka kalu la ka zo ka fita shine sai ta zo ta maka sallama eh. kar ka yadda aje a ke bari suna da lura <laughs> ba ka ba a san yin da yake duka maka aiki yayi in ba ta tada da maka ruwan dumi ba ba shi kenan ba kaga ta jika maka aiki sai ka sake neman ruwan sanyi to wannan kenan <clears throat> ko yace summa kharaja ila salati sai ya fita zuwa sallah wa lam yatawadda qala urwatu urwa yace fa qultu laha sai nace mata wa man hiya illa anti kaji shine karbo hadisin daga ta to wace ce ma in ba ke ba wace ce ma sun bata in ba ke ba fa bahikat sai ta fashe da dariya kun ga tayi alkunya tace manzo Allah aika sumbaci wata daga cikin iyalinsa ya fita masallaci ya salla kaga bata ce ita ba dan kanta zuga kanta sai shi yaron da yake karban hadisi ce to ummi wace ce in baki ba shine sai kai dariya wa fi riwayatin li abi daud amma shi wannan mai tsokana ne da a ce da kishiyar Aisha kusa ai za ta ji haushi za ta harare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ النبي ياسم باتشيت بيساك الولابا والمراد عندهم بالقبلة abin da suke nufi wai menene kubla din nan menene subba din nan shine wab alfammu alal fammi saka baki cikin baki mu ba mu fa ban fiye yi ba mu kakin fata ba mu san amfanin shi ba ko ba fiye yi ba in ba ka ga mutum yana sun ba to yaro ne karami ko ba haka ba amma mu dai da muka sumbashi shekarun nan inda <laughs> shi ne gaskiyar magana mu ba mu san daɗin shi ba gaskiya dan matan ma ba su iya ba yau in kai ma sai ka bata tsoro ce me haka kuma <laughs> yawa wa amma amma alal khaddai amma akan kumatu wa gairi ma da wani kumatu fahiyar min babin lamsu wannan yana cikin babin shafa ne ba sun ba ba wa hasilul amri fil qiblati abinda ke tabbatar da al'amari game da sun ba kama na qalahu sahibu tawbih kama yadda mai littafi mai kitabu tawbih ya ya nakalto an abi an ibn abi bazizata fil qiblati salafatu aqwalun akan ƙubla an samu maganganun malamai guda uku في المذهب الأول awwal ما malamai na farko akan شيني shine an قالوا لا كوي kawai in mutum sun bayi alula ta wanke sake kawai ba kai shine mutlaqan ba a cewa ya ji daɗi, ko bai ji daɗi ba in sun bayayi to kawai alula ta warware wannan shi ce fatawar malamai na farko a su kuma na biyu itibarun ladda suka ce a'a sai in daɗi ya zo a tarihi na uku su kun magana ta uku su ce in kanar firfan ne idan sun bar baki da baki ya haɗu in ta ƙaba mutu na ƙan alula ta warware saki kawai ba magana an ji daɗi ko ba ni ba wa in kanar fi garin fammi amma idan sun ban ba a baka bane falatan kudu alula ba ta warware ba illa ma bin laza sai idan jin daɗi ya zo la farqa fi zalika babu bambanci cikin wannan bayanan ɗau'in in wal ikirahu. da son shi ne ko tilasta shi aka yi inda ya ji daɗi kawai babu a alwala wala bayyana ilmi wal istighfari ba bambanci tsakanin yana sane aka sumbace shi ko kuma ya na ma bai sani ba in dai jin daɗin na ya zo kawai ba a alwala kun ji fata wasu ta ta ƙarshe ko yau in dai sun bace sai suka raba idan wani wurin ya sumbata kamar hannu ko kumatu alwala shi bata warware ba sai in ya ji daɗi wannan fatawa ta biyu ke su malaman farko suka ce kawai in yayi sun ba a lura ta wuro malamai na biyu suka ce a sai an ji daɗi malamai na uku suka ce sai in baki aka taba wannan duka hadin malamai ne ko asid na shida lamsul mar'ati bil yad mutum ya taba mace da hannu awil masu bi gairiha ko kuma ya taba ta ba da hannun ba min al da wata gaba lizzaujaci matarka ce awil ajnabiya ko ta mace ce daban ma lazza in mutum ya ji daɗi in ƙasa da ha in ya yi ya ji daɗin wa waje da ha kuma ya ji daɗin a lula babu an waje da ha ko kuma ya ji daɗin walam ya ƙafi da ha shi ne nufin ya ji daɗi ba an gan kawai yana tafiya hannunsa nan gabar hannunsa ta bugi mace sai da waiwa kawai ya je wani laushi sai waiwa sai tsira to shi kenan lola ka ta waiwa ne tun da ka ji wani abu an gane ko au da ha ko kuma ya taba dan ya ji dadin walan ya ji ha ko bai ji dadin ba lola dai babu tunda innamal a'mal ai da ba da ya ji dadin ya taba to bai ji dadin ba amma kuma ba lola fa fi hadhihi al-ahwal a cikin waɗannan halaye tan qudul wudu an qawlihi subhanahu wa ta'ala alula tana warwarewa saboda faɗin Allah da ya ce aula mastumin nisa ko kuka shafi mata wallam su yi tsulaku alal jissu biliyat shi lams ana itilaƙin shi ana nufin aljisu biliyat ji da hannu ƙalar Allah ta'ala fala masuhu bi aidihim sai suka shafe shi da hannunsu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima'is la'allaka ƙabbalta aulan masta. ko dai ka sumbace ta ne ko ka shafe ta kusan ma in shi da kansa ya ya ce yi zina mazala Allah ya tsarkake shi ko sai ne ce masa a'a ina gani ba zina kai ba ka taba ta ne ka sumbace ta ne ko ka shafe ta kaga annabi yana masa iyo inda ya ce ai ai to shikenan ya tafi to ba za a kama shi ba amma sai ya zo ya sake tabbatarwa ga abin da nayi sai ba zan ce to a ji da aka je aka fara jifan sa ji zafin dutse ya tsere da gudu suka bi shi suka kamo shi suka suka karasa shi annabi ce da da ya gudu kun bashi ba ku ba ku bi shi Wa an سالم bin abdullah ana abihi abdullah bin Umar. رضي الله عنهما أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته سنبر متون ما تسع وجسها بيده من الملامسة يتبع تدهن هنا دقشافة فمن قبل امرأته wanda ya sumbaci matarsa aw jassaha bi yadihi ko ya shafa ta da hannu fa alaihi alwudu ya sake alula qala ibn abd albar wa hamala adh wal umum sai aka ɗauki magana da ta fito zahiri da umum alamin ala tasri aka fito da abin karara aula min hamdihi ala kinaya wannan ya fi da a kawo shi a kinayance an gane da a kunyata abin gara a fito maka da shi balo balo ka san me ake nufi amma idza lamasa amma idan mutum ya shafi iyali aula musa bila qasdin lazza ko ya shafa ba da ni ya ji daɗi ba wala wujudaha kina bai ji daɗin ba fala yantaqidu a alulasa bata warware ba li hadisi Aisha saboda hadisin Aisha kala tace kuntu anamu baina yaday rasulillah na kasance ina bacci game ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi kuma kafafuwa suna alqiblarsa wato inda yake sa goshi fa za ta jira idan ya zo sujjada ga mazani sai ya ture min kafafuwa na da hannayensa fa qabattu rijlayya sai in lankwashe kafafuwan nawa fa kama qama basatuha in ji ya miƙe sai miƙe sai miƙe kafafuwana saboda na san kafin ya sake yin sujjadar yana daukar lokaci wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih fitulu a dakunan ran nan ba fitila lokacin da haka ta faru to da wannan wasu ka kafa hujja ko da ka taba jikinta in ba ka da niyyan ka ji daɗi ko ba haka ba ba komai baka ji daɗin ba ba da niyan ka ji daɗin ka tabbata ba ba ko matar ka ce ko yawa eh ina muka sani annahu yaqa'una li fuqaha ya alfazu to wai ka sani su malaman fiqh suna da wasu lafuzza wa hiya al wal lamsu wal mubashara an gani ana cewa qibla sun ba ana cewa shafa ana cewa kuma mubashara runguma qala sahibu tazkira mai littafin taskira yace izalta al idan jiki da jiki suka haɗu fa zalika al iltiqa'u yusamma massan to wannan haduwar ana ce mata shafa Tun in kana bil fammi sannan idan haɗuwar da baki ne ala wajhin mahsusin a bisa wani ɓangare na musamman sumiya qibla sai a kira shi qibla shin ba wa in kana bil idan gangan jiki da gangan jiki ne summiya mubashara sai a kira shi rungume meniya wa in kana bil yaddi idan da hannu ne yusamma lamsan sai a kira shi shafa anna al yadda domin ita hannu hiya allati yalmasu biha ita ake shafa da ita fil galibi mafi rinjaye duk wannan dan mu kiyaye addini duk wannan maganganu na malamai dan mu tsare addinin tsakaninka da ubangijinka ka gana da shi da cikakkiyar alola karka je kana ta sallah babu tsarki an fahimta idan muka zo cikin iziya an za mu karanta iziya yadda ake tsarkin da yawa mutane ba su iya ba sai an koya musu kaga mutum ya je zai tsarki da wannan hannunsa na dama wani sai sa yatsu uku ko hudu yatsa ɗaya ake so ka wanke bayan gida da shi yatsa ɗaya ne an fahimta da yatsa ɗaya ake ɗahara mutum zai wanke bayan gida da yatsa ɗaya ne tal saboda da yawa ko za su je su zo su yi ɗaharar su zo hannunsa yana warin kashi su yi sallah kaga ba ba sallah dole ka tashi kafin ka sa hannunka an ce ka samu itace ko takarda kamar toilet paper ka tatse ko ba haka ba kafin ka haɗa hannunka da najisar nan ka bugi ƙasa ka wanke shi saboda wannan tafin hannu da ka gani akwai wasu ƙofofi a jikin ramin hannunka wanda in baka sa ƙasa ba ƙasa ce kawai take fitar da wannan najasa ki za ka ce ka sa ƙasa ka goge to in ka sa hannunka a ƙasa ka goge to ƙofar ramin naka za ta rufe lokacin da kai ikila ɗin hannunka da najasar to ba zai shiga cikin wannan ramin ba saboda goga shi da kai a ƙasa ɗin nan kana ba shi labarin akwai wani abu da zai same shi to sai ya rufe kamar yadda aka ce in za ka yi wanka ka fara tsoma hannunka a ruwa ka sa yatsunka a cikin gashin ka cuɗa gashin ka cuɗa gashin shi gashin zai gaya wa fatar jiki ki kulle fa ga ruwa na zuwa maimakon kawai da ka zo ka ɗibi ruwa ka ba za ka rabu da mura ba ko wani lokacin wannan sanyin yana taɓa ka sai shekaru sun yi yawa ina fatan mun gane wannan saboda ita kofar gashi tana shiga har ciki inda tsawon gashin ya tsaya to shi yasa ake so a yi wa shi gashin albishir cewa ruwa na zuwa sai malaman fiƙo suka ce ka fara tsoma hannunka ka jiƙa shi sai ka shafa kanka ba komai ka shafa ka shafa to duk kofofin gashin ka za su musu kulle saboda me alaman cewa ruwa zai zo ba ka tsarki shi ma ana so mutum ya fara wanke hannunsa da ƙasa bayan ya wanke hannunsa da ƙasa sai kuma zo ya haɗa hannun da da najasa amma da yatsa ɗaya ake yi ba da yatsu duka ba Allah ya datar da mu sai na gaba na bakwai masu bakari shine shafan al'aura bi baɗin alkafi da cikin tafin hannu au bi baɗin al'asabi ko da cikin yatsu au bi ma ko da gefen yatsu lanun fauƙi ha'ilin amma wannan magana da malam yake yace ba ta saman hankici ba idan da hankici ko wando ko riga ka saba al'aurarka ta saman riga to babu komai kafifin au kafifin shi hankicin mai kauri ne ko sakaya yake wa zalika li hadith busrata binti safwan saboda hadisin busra binti safwan radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda idan ɗayan ku ya taba al'aurar sai ya sake alula to idan da akwai hankici ko wani abu babu kuma wani hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man afda bi yadihi ila farjihi duk wanda ya rufe da hannunsa ya rufe farjinsa laisa dunaha hijabun ba wani shamaki tsakani faqad wajaba alaihi alwudu as-salatu to alula ta sallata wajaba kan shi sake. warawa maliku an mus'ab bin sa'ad bin abi bin abi radiyallahu anhu annahu qala yace kuntu amsaku mushaf ala sa'ad na kasance ina wa sa'ad mushaf wato alqur'ani cikakke fa takattu sai ne susa shine fa takattu wa qala sa'ad sai sa'ad yace la'allaka masasta zakaraka mai yiwa ka taba zakarinka qala yace fa qultu na'am sai nace musa eh fa qala qum fatawadda ce tashi kai alula fa qumtu sai na tashi to sai ne alula kuma marajatu sai na dawo wa mithluhu da irin wannan hadisin an ibn umar daga ibn umar wa ibnu zubair daga ibn zubair duk sun kawo irin wannan wannan game da ɗan namiji kenan to menene kuma hukuncin mace ita ma haka ne sai ce wa kazalika iltaful mar'ati ko nutsar da hannun mace cikin farjinta wa huwa shine an tudkila yadaha ta shigar da hannunta baina shafarai arjaha tsakanin labban al'auratta qala ibn abi zaid al-qayrawani mai littafin risala ce. wa khutulifa malamai sun saba fi masil mar'ati farjaha idan mace ta shafi al'auratta fi ijabil wudu'i min zalika hakan zai wajabtar mata sake alula akwai sabani tsakanin malamai qala tattai malam tattai yace فروى Aliyu بن زياد عن مالك الإجاب مطلقا shi ya zurfafa yace kawai ya wajaba ta sake alula babu kaidi kawai ita taba gabanta warawa ibn al-qasim sai ibn al da ashhab suka zo suka ce Allah wa alaiha ba a kanta. وروى إسماعيل بن أبي أويس عليه الوضوء ما تساك الأولى إذا ألقفت إذا أنت نصر ديات أنت مي شكي أنجاني أو قبضت عليه كوتا دنكيش وردت الروايتان الأوليتان إلى الأخيرة sai waɗannan ruwayoyi suka zo zuwa da ƙarshe bi anna marrawa la wudu'a alaiha fa ma'anahu wanda yake ba za ta sake alula ba ma'anarsa idza lam taltaz idan bata ji daɗi ba a gane idan bata ji daɗi ba wa man rawal wudu'a fa ma'anahu wanda kuma yace za ta sake alula ma'anar abin da yake nufi idan tazza idan idan ta ji daɗi wal ladzatu shi jin daɗin la tahsulu bai tabbata illa bil iltafi sai idan ta shigar da hannunta li'annahu la yakunu illa an qasdin domin baya kasancewa ta ji daɗi sai inda niyya wasu zuhiran naqu sai suka rinjayar da warwarewar alulata mutlaqan wa huwa sahi. wannan shine inda ta shigar da hadukar kan alulata warware wani ta ce sahihiyar magana li hadith amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda duk wani mutumin da ya rike al'aurarsa ya sake alula wayo ma imra'atin masar farjaha duk wata mace da ta shafi farjinta fal tawabba ta saki alula wali hadisi ummu habibata radiyallahu anha kala tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa man masa farjahu falyatawabba duk wanda ya taba al'aurar sai ya saki alula kawai da mace da namiji duka ɗaya ne saboda wannan ma'anar jin daɗi قال شيخنا محمد محفوظ في تعليقاته sai shehin mu Muhammad Mahfuz wanda ya faɗa cikin ta'liqin da ya alal urfi nashi ko alal urfi nashi a cikin wani littafi ake urfi nashi sai ce ma masha alaihi nazim abinda mai tsara wannan waƙoƙi ya tafi akai ibnu ashir shine ibnu ashir fi iltafi almar'ati khilaful mashhur fi almazhabi wajen nutsar da hannun mace cikin al'aurarta an samu sabani a wannan mazhaba wa qawluhu wa man shakka fi alhadathi wajaba alaihi alwudu a ci gaba mu ko da mai tambaya ɗai ko biyu alaikum salam za mu tashi ƙala shehu na ɗin nan an gani ba hafuzun fita alikaci na zamana na'am Mm. ai mace dole ta wanke gashinta in ba ta wanke gashinta ba ai tana da ba ta ma wankan ba kawai dole ta wanke gashinta hmm? wankan soso wankan soso ai ba ruwan shari'a da shi wankan soso ba ruwan shari'a da shi a ah, dole ne kowane irin wanka mutum zai inda zai watsa wa kansa ruwa sai ya fara ba wa kan labarin cewa ruwa na zuwa kowane irin wanka ne nan ko na shari'a ko ba na shari'a ba wannan shine ka'ida sannan saboda lafiya ne sai ka ɗauki jawahirul ikilim shi da yake babban littafi ne har ta arifin yadda cutar take zuwa sai da ya kawo ba yadda mutum zai cutu ba yadda a hatta shi fi tsari yadda mutum zai saltu da natu da yadda an mutum ya ƙetare iyaka ga irin illar da zai haifar masa duk suna kawo da sharrin kallon al'aura yana sa makanta duk ya kawo a cikin da hikima an gane ko duk irin waɗannan kaga yana da kyau mutum ya sani saboda wani lokaci ga kana da lafiyar ka sai ka fara shekaru ka kai sittin sai ka fara kana abin nan ido ba ka gani daga nesa sai ka dinga ganin mutum ya rabu biyu to ba kyau mutum ya dinga da tsakuce sai ta kallon al'aura ba kyau akwai abubuwa da suka ce yana ƙara wa gani ƙarfi kamar kallon ruwa kallon koriyar ciyawa kallon rubutun alƙur'ani duk waɗannan abubuwa ne da suke ƙara wa ganin ka ƙarfi in kana ko kallon ɗakin ka'aba an gane ka ƙura wa ka'aba idanu yana ƙara wa ganin ka ƙarfi ka ƙura wa ciyawa koriya idanu yana ƙara wa ganin ka ƙarfi cin karas kayan marmari yana ƙara wa haƙwari ƙarfi in haƙori ya samu lafiya kunne ma zai samu lafiya ido ma zai samu lafiya don kusan jijiyoyin su biyu guda su to kaga cin ɗanyen abu shi yasa kaga dabba wani lokaci ko da daddare tana kallon abu ko cikin duhun dare saboda tana cin ɗanyen ko ciyawa tana ci an fahimta ko muna fata Allah ganar da mu na'am na'am ina idan mutum ya alola ya tusa ai ba alola susa ai susa Ha susa ba ta warware alola ai sai dai idan hannun gurin susar ya taba gabansa shine hadisin da muka karanta yau saboda ga abdullahi dan uwar suna zaune da wani ya rike masa alkur'ani sai ga ya susa ya sa hannun su cikin wanda ya susa sai ce ka taba al'aura sai ce na taba sai ce ka ji ta sake al'aura hmm? a inda tufafi kuma wannan ba komai inda shamaki ba wani abu hmm. komai kankantarsa komai shalai-shalai ɗinsa in dai akwai shamaki wannan ba wani abu shari'a ba ta ɗora maka sai ka sake a ba wallahu ta'ala ala sallu ala nabi sai eh, to ba ni na ce haka ne fa na ce a ji a zomin da da amsar ko shi kuma kai kuma baka tuna ba da lokaci ya ƙi eh a ai ba bin zuwa ai na ce a samo mun a ilmance a shar'ance kuke zo da dalili to a sake ba ku sati daya ba a samu ba kenan an samu a to a faɗa mana na'am na'am sha na'am to akwai mai saɓanin wannan fahimtar Mm. yawa kun ji fatawar ko shan taba haramun ne shan giya haramun ne duk mun faɗa to amma shan yana a alola ita giya sai aka ce sai idan hankali in ta gurbatar da hankali gurbata hankalin ne yake ai yanzu ma mun ba da amsar abu sai dai kawai shi wannan gurbatar hankalin shi yake lalata alolar ba shan wannan shan sai a barka da Allah ka kai zaka je ka haɗu da shi amma ba zai hana kuma Allah ya kama mutum da azaba ko ukuba da yace duk wanda ya mutu yana sha ba zai samu rahamar ubangiji ba ko ba haka ba amma dan mutum ya sha ta ba ya kurkura bakin sa zai zo ya sallar sai dai kawai ya cutar da kai da warin hayaki wannan kuma ya dau alhakin ka tunda warin tafannuwa ma da aka halatta wa mutum shi ba yadda ka cika zo ka tsoye mutum da shi ba bari kuma abin da aka haramtawa mutum shi ko ba haka ba eh, an shi shi ne ake so a shigo masallaci da shi don mala'iku suna son ƙanshi amma wari kowane ɓangare mala'iku ba sa son shi yawwa to da kaga yanzu kamar ita tafannuwa ƙanshi za mu ce tana da shi ko wari wari alaikum salam Mm. A ai buzagge ne nan dan giya ne kawai <laughs> ah, to gatse ne a yayi ko ba gaba kamar mutum ya yi alola a cewa ne ka yi sallah ce ni ban yi ba ba gatse ne ko ba haka ba karka ce ba ka yi ba ka ce na yi sallah ta amma karka ce ban yi ba karka ɗauko ruwa za ka sha ka ce giya za ka sha inda hukunci sai a kai ka gaban alkali in ka kurɓa ruwan ka ce ruwa ka sha ba za a yadda ba domin al'ikiraru aula min shahud kai ka tabbatar da bakinka ka ce giya ka sha ga komi kuma an gani ka ɗauka ka ce bari in kwankwaɗi giyan nan sai ka ajiye to ka ka jawo kanka sai a yi mabula da tamanin ko arba'in <laughs> Allah shi kare sallu ala nabi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka fahimtar da mu abin da muka karanta ka sa ya amfani rayuwar duniya da lahira ka shiryar da mu ka shiryar da iyalanmu da ƴaƴanmu ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu da malumin idan cikawa mu ta zo Allah ka samu cika da imani ka tashe mu da shi Allah dukkan bukatocinmu da muke da su gare ka na nan duniya da na lahira Allah ka ba mu ikon cin musu cikin sauƙi Allah duk wani abu da zai daga hankalinmu a gida ko jeji Allah kada ka jaraba mu da shi Allah duk wata fitina cikin addini Allah mun roƙe ka ka mana tsari da ita ka sa mana hijabi ga abin da zai rage mana imani Allah duk wata jarabawa da za ta rage imanin mu Allah kar ka jarabe mu da ita Allah duk abin da zai sa imanin mu ya rage Allah ka azurta mu da shi ka dora mu akan bi Allah muna roƙonka subhanahu wata'ala akwai yan uwa da suke neman addu'o'i cewa idan mun zo karatu mun tashi da Allah sa su a cikin addu'a to Allah ka san su ka san abin da suke nema wurin ka Allah da mu da su din duka Allah ka biya mana bukatun mu bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المظلوم عليهم ولا الضالين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل اللهم اطلبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة دعوناك يا ربنا فأجلنا وسألناك يا خالقنا فاعتسوا لنا واسترحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله